Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata, mun yi cikakken bayani akan awon ciki daga bakin Madam Umar Hajiya Adama da ke asibitin tashar sarki a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar. A wannan satin kuma, za mu yi magana ne akan irin illolin da ke tattare da rashin zuwa awon ciki a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani, inda ta fara da bayani kamar haka. Rashin yin shi illar da yake kawowa. mahi yawa ana ganin mata suna borin gishiri wallahi in ka gama ce an kata matan ta tana borin gishiri abun tausayi saboda ka san dai rayuwa ce ga tanan dai ana cikin matsayi lalan eh, matsayi za a cewa likitoci suna gudu suna wadu tashi fuskanta a samu ma wai a rage tansiyon kenan har a samu a yi referanta shi ake ce ma eclampsy sai ga mace wasu sai ba su awo maki da kalanshi dukkan mahi yawa waɗanda ba zuwa wajen eh, awon cikin nan bisa ka'ida suke samun wannan matsala tun da ke daga ciki mutum biyu ne wa shi yaro da tancan ta ma'aiwa yana tsotsayin naki jini kuma shi ga guda ne wa ya sha jini ke ma kina so haka ne ake ta yi kin gani yanzu kin kai lokacin zaki aihuwa sai a bincike ki ba ki da jini kuma kin zo wajen aihuwa naƙuda mace ta zo naƙuda babu jini ta zo wani awon ciki ba balle a gano ba ta da shine tun da wuri a kare ta a bata magani ko a tura ta san da za a iya kara mata jini kan ta zo wurin aihuwa ke da ke zo aihuwa babu jini kuma ga kikin san kika aihuwa jini take batawa kenan dole kuma ka gani sai an tura ki uwa ɗanta miji na karkara ya zo ya biya jika ta aihuwa sai a ce a'a ai ya zuciya za a yi matsala ta abu sai an je uwa ɗanta aka je uwa ɗanta wani za a sami uwa ko a rasa duka biyu ko a samu uwa a bar a samu ɗa ko a samu uwa babu ɗa lahiya ta yi komi shi ake cewa ma lahiya jari yo in baka lahiya ko mina ka ya ki baka da yau maki duniya ban da ciwo kenan mace in kika zo kika awon ki lami lahiya wallahi aihuwa baki shakunta. na san cikin komi nake tun warawa na ha ƙarshe lami lahiya nake komi ga Allah ke zo amma kuma na san lalle ina da garan cikin zana aiwa cikin lahiya amma mace ba ta zo ta yi awo ba ta fara naƙuda nan ne ta ware wasu wasu yaya ne nake cikin shi dole hawan shi ne kama ka daga nan mana baki da ko karne na awon da za a ciyo ko kyan aihu gashi nan muna ganin sa mata dama su sai su aihu gida a zo a ce a ah, na awon ciki karne ya bace ai ba dana karne har ya kai zuwa shausha wallahi sai ka iske wata mace da ta aihu da ita da shausha ɗanta kuma a'a shi kenan yaro wani bi sai ya kai shekara guda ya fara yawo cikin anguwa ne likitoci sun tahi sai sun da relay sun sabto cin karci duk shaka shi ruwa ce ina karne kin shi kaga uwa na dare karne a'a karne uban shi ya rike karne karne na wurin uban shi tunda aka aiwa da koyi karne kuma a'a da muka ta wajen eh, declaration wurin sa suna muka karne bace ba haka nan bane bayan awa bale a aiwa likita shi duke ka wannan matsala mu dai muna kira ga mata gaskiya a sake lahiya ka ta yi komai a rayuwa yau duk abin da za ka yi duniya in baka lahiya ta ka rage kuma duk wanda ciki na wata a ce dan abin da ya daukan nan ya gan shi yana yawo cikin koshin lahiya akwai lokuta da yawa maza suna dan gudun a ce aje a yi ecograph kamar ma'ana a auna ta hanyar rediyo me za ku ci game da haka cikin wannan ecograph yana da umarni saboda me ana ya gano dan da adako cikin cikin nata yaya yake babban kai gare shi karamin kai gare shi kwanciyar da yake ga mai kyau ce ba mai kyau bace ka gani shi yasa ake tambayi ecography in son samu ne mace ta dauki ciki in ki zo da kwakwarawa a gano ciki ke ecography in an kwan biyu kamar ka samu wata shida zuwa wata takwas ke da kanki a ce likita ba an takarda an ta in kara awo in gani wasu na zuwa su yi shi ma san da ne namiji ne ko mace ce wasu na zuwa suna yin shi wasu na zuwa dan su ga lafiyar dan su kuma in ki kusan aihuwa ke da kanki kin ta ce likita a ba ni takarda in ta in ecography in kwanciyar dan nan mai kyau ne ko ba mai kyau kyau ba in gani ina yi aiko shi ko ban zai yi aiko saboda ana samu layin makrozom macrozomic suna ke cewa masu babban kai masu kan nan eh, da ruwa cikin shi mace komai abinki in dai hakan da ya wuce yadda ake son na wallahi ba ki aiko shi amma ga ecography ana iya gano lalle wannan kan na dan nan yana iya wuce wannan hanya kina ki shi lami lahiya amma in baki je kika ba ta ya ki gane sai ki zo ki kama nakuda sai kin gaji ita shi kin zazo ta ta aiwar da ke ba ta iya gane a lokacin nan da tushe daga sa hannu ta gano kan dan nan babba ne ba ta iya ta gane shi amma inda akwai ecographic kin zo wurin aiwatan ba za ta ce a ah, kin gani ki an gaya miki aiko can kan danki babba ne eh to kin ga ba matsala sai a je uwa dan ta miki hoshi aido danki cikin aidon ki danki cikin lami lahiya ba sai kin sha wahala kin gaji lokacin na an tura ki sai an je can ne wani bi an hiddo da ne za a gano ai wannan yaron ashe babban kai ne gari shi ecography ai ba sai an ba yin shi ai ba dan ka gano mace ce ko namiji ba a'a wasu na yi saboda mi kaman da ka tai wurin sayan kaya tunda ana cewa a sai kayan jinjiri ba sai an zo a zo a so kayan jinjiri ba shi yasa waɗansu ke shi don su yi shirye-shiryen sayan kayan jinjiri aka ta ka sai kayan mace ka ayi namiji kuma ka kai ka sai kayan mace ka ayi namiji shi ya ko aina kwatanta mu kamar na hudan ku na ce muku ko in hwanin shi menene a gano yadda ke cikin cikin ka yaya yake saboda akwai dimension waɗanda ba ake cewa kamar na tsatson mace ugu mace yadda ɗake hitowa kenan aka ecography tun da wuri za a kira miji a ce to wane ka gama ta ka dai cikin ta lahiya yake amma kan ɗan nan ba iya ta ta ta shi a gwada maka shi gara domin ga ga ecographic shi aka radio muna ganin da dama aka shi wajen ecographic shi ne kulab nan sai ya kirawo mata in akwai mijinta ya ce mata zo ka gani zo ki gani zo gani abin da ke da kwai cikin cikin matarka kenan namiji in ma baka da hali ai ka shirya ka shirin kwashi ba sai an kama ce kana zaton kana dibin jikka ce kadai za ka shewa sai ka shi ka wa danta lalle ce akwai gratuity ne amma ai ka san koya ne akwai kit kana ka zo ka sai akwai ran san za ka kai ka sai yau ko ka nemi majin ka sa mata za mata kwashi ai shi ma aiki ne shine babban babban umarnin ecography amma mai yawa maza ba su iya gane wannan sai su kamar ɓannan kuɗi ne shi ba ɓannan kuɗi a kan shi. kuna da wani kira ga maza magidanta waɗanda suke da mata masu juna biyu. mu kira muke maza mace mu mun gani saboda wallahi a shekaran jiya muna zamani a likita wani bagwari da kanshi suna kamo hannun matar suna tahiya ni na zama ciwo ne gare ta awon hwarin ne za ta yi da ya zo suna tsaye sai na ce mishi to me na ce ko ce mana sai ce a'a ta zo wani awo ne na rikayo ta wallahi abun sai ba mu bincika matan da annan cikin ruwa kowace sai ta maza ta juya kai ta diba saboda sun ga abin mamaki namiji ya ya rika mace wurin awo duka suka juya kai suna kallon shi har ta shiga aka kare mata awo yana zama yana juranta me yi wannan daɗi yau duniya duk mace da aka ce kin ɗauki ciki namiji ya kayo ki awon kwarin ya kawo ki ya zo likita ya kaki wurin sashen a lokacin da zaka sani madu abin da ake gani in magana kake kuke ganin kaman in ganin ake ma mata kaman suna cuta wasu kuɗi suke amsa ba haka nan bane a lokacin nan gaban ka ne sashen za ta cewa a ka kaza ku te ku auno kaza ku sai kaza kenan ka gani babu shakku cikin duk harkokin da kuke taya fuskan shi in ma baka tsaya baka kawo ta <clears throat> ka tambayi sa fam ken akwai abubuwan da za a yi eh ga abin da za a yi ga abin ta maka tarasi duka kenan babu zancen wani wasu wasu babu wani dutse cikin shi kenan kiran muke maza in kun baka samu ka zo mu dan lokacin muka sani ma lokacin dun duniya na duniya ta wallahi a harin ma ko sarakuwarka ko wata yakka ko wata ma'aikata su za su da kawo ka zo su da kansu za su jawo ce ka taimaka wurin abu to kama ka muke so ko yanzu wannan al'adun da gani kamar da abin dariya ne wallahi su ne mahimmanci saboda da kin ɗauki ciki su tsoyin da ke da cikin gida da ke son san ciki ne kina ka wata uku za a shirya mutum kai wurin abu amma yanzu kana ganin kaman bariki ya sa duka ana ta shure wannan abubuwa sai ba a kula ma matan nan yaran nan masu samun cikin warin ko kuma mace mai ciki ba a kula mata sai a kyale ta sai in tara a yaran ta ne za ta je wurin abu amma a da lace za su da kansu ne ana lisance da cikin ki wancan wata ka wata uku gobe shirya zan kai ki wurin abu sai ka ga mace ta zo wajen awo amma akwai ta tsohuwa kusa da ta zo kenan sai kina za a bada in ma ba ta su bikin shi ba wannan tsoho za ta ci birkin shi in ta je da tawar ta ce a hankali an ce ki kaza an ce ki kaza tunda mai yawa ma a da lokacin da muka sani mu mu duka nan muka aiwa lokacin nan sarkun na musu kai mu a je a zamna cikin wa mun yi karatun wa sai ga su su ka ka je a maka awo za a kwatanta musu gashi gashi wanga magani ga muhimmancin shi kuma a kula ta sha in ma baka sha ba za ki ga tsoho ta ce ke magani da aka ba kin sha shi za ki dauko ki sha gaban ta kan gani ko amma yanzu ka ga yarinya ta zo wurin awon farin ita kai za ta zuba ruwanta a bata magani musamman muhimmancin shi ta kai ta aje shi eh, saman kwaba ko ta teburi shi kenan shi miji bai bincike ta san abin da aka bata wurin awon nan ba me aka baki ka tai me aka ce miki wani miji ke da shi ne ka ji da kin je wurin awo shi kenan sai in ki aihu kenan ya kamata a ce kan kai maza ku rika binciken matan ku in sun zo wurin awo ba ni karne in gani me aka ce cikin karne nan me aka baki me kamata aka ce ki ci me kamata a ce baki ci ba ko ka ba mace haka nan ba in ka kama ta wannan tallahi wallahi za ta ji daɗi kuma dan da da cikin annan cikin cikin nan shi ma zai ji daɗi uwa in ta kuka dan da ke cikin cikin taran shi zai shiga cikin ran shi zai ɓaci in uwa ta yi dariya dan da ke cikin cikin ta insha Allah shi ma za ga a shi warwala kenan ba sai ka ba ta wani abu wance zo mu gani me aka baki ki je wurawa me aka ce miki ni zaki ci ni aka rubuta miki ba a tambayi wani awon shi ni ba a tambayi wane ne ba eh an tambaya takardu an bani cikin daɗi nawa ne duniya ka ji ɗaya ya komi a duniya ɗaya ya yi komi a duniya wasu na nan suna neman su kenan aka samu wannan ciki ai tattalin shi to amma mace ta ce a mata da mine ne matan na baka sani ba cikin ta ɗauka za ta aihe shi lahiya za ta mutu dan zai mutu shi ne zai kamata mu ba. da mace ta aihu sa ce kawa guda lahira guda duniya kenan mine ne kamata ela be zon dan ce shi ake ce ma brema le mu. moral mace in tana ciki tana son a kamarata tana son tallafi tana son kulawa tana son a rungume ta a nuna mata ana kamnata ana santa cikin nan an yi marhaben da shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda za mu yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci. Mu huta lafiya. A sai da ce ka ce ana ta wani kari. Ba ana rawa